gaskiya fa dabin yana da daɗi gaskiya muna son a ci gaba da jaruma aisha umaira ta bayyana wa duniya cewa su fa har yanzu suna so a ci gaba da dabi tsakanin 'yan kwankwasiya da 'yan gandujiya idan mai sauraro bai manta ba aisha umaira dai tana ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba a ƙungiyar nan ta tatin tatin wacce dauda ta rarara yake jagoranta kuma ɗaya ce daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC. Sai dai, a wannan ɗan lokaci da aka ji shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu yana ba wa 'yan APC umarnin cewa su koma gida, su je su zauna su tattauna da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP domin ganin an samu maslaha tsakaninsu. Wannan batu ya ja hankalin Aisha Humaira inda ta fito take sanar da masoyanta da kuma masu bibiyarta ra'ayinta kan wannan al'amari. Ana ta maganin sulhu a gari, ana ta hayya-hayya, kowa yana faɗin albarkacin bakinsa. To, ni ma dai ina da yanci da zan iya faɗin albarkacin bakina. To fa a zahirin gaskiya mun san cewar sulhu alkhairi ne, kuma muna goyon bayan duk inda aka ci a yi sulhu saboda abu ne na alkhairi kuma abu ne da zai taimaka wa al'umma duk inda suke aka samu sulhu domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan al'umman da suke jagoranta to abin da nake da shi na cewa anan shi gaskiya fa dabin yana da dadi. gaskiya muna son a ci gaba da dabi amma dabi irin na siyasa dabi irin na girmama juna sulhun da muke so a yi ni daga bangare na kenan a ra'ayina ina son a yi sulhu irin na manyan mu su rinka girmama junansu su rinka ganin darajar junansu sannan kuma su koyar da na ƙasa da su ganin girman junansu da ganin girman na gaba da su kamar misali a ce mutum koda da sa'an ka ne ya zama na akwai girmamawa a tsakanin ku domin ba ita dai wannan siyasar a nan duniya ake da kuma a nan ake barinta ya kamata a ce duk inda aka haɗu da abokin dabi to a haɗu cikin girma da arziki a rabu cikin girma da arziki ba irin wannan haɗuwan da ake yi na kowa yana jan kowa kamar za a kashe juna ba idan an haɗu a yi wasa a yi dariya wataran idan mu ne da nasara wataran ku ne da nasara wataran idan ku ne da nasara wataran mu ne da nasara to haka rayuwar take sai a yi dabi irin na siyasa amma dai gaskiya a ce kawai duka an haɗe an dawo ɓangare ɗaya ba a wani dabi ba a wani jayayya kai gaskiya dai a ba ba zai ba zai ba da ma'ana ba ya kamata a ce mu rinka girmama juna dan Allah da annabi duk inda ka haɗu da abokin daban ko a ina ne ko a wace duniya ce ko a wace ƙasa ne ya zama na cewar ku yi rabuwa irin ta ku yi haɗuwa irin ta musulunci ko rabuwa irin ta musulunci domin addinin mu ya haɗa mu addinin mu kuma bai yarda da cin zarafin juna ba Allah ubangiji ya kiyaye mu da cin zarafin juna mu ka ga mutum ka ci masa mutunci ya ganka ya ci maka mutunci ko da a media din ne ya kamata mu rinka bin abin sabba sabba saboda rayuwa nagode kamar dai yadda na faɗa wannan ra'ayi na ne ba ra'ayin kowa ba kai ma kana da naka ra'ayin kai ma kina da naki ra'ayin so idan kowa zai idan dai har wani yana da niyyar faɗin ra'ayinsa to za mu iya haɗuwa a comment section amma kuma a kiyaye wajen nuna tarbiyya nagode